Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara studio Kalangu. Mu shaida muku da cewa shirye-shiryen studio Kalangu suna zo muku kai tsaye tare da gidajen rediyo talatin da hudu da ke hulɗa da rediyo Kalangu musamman a yankunan ƙasar mu ta Nijar guda takwas. Haka kuma kuna iya samun studio Kalangu wato a kan shafinmu na Facebook. facebook da kuma shafinmu na internet da kuma shafinmu na whatsapp wato muhara sido kalangu wata dama ce da ke baku damar tattaunawa yin masanya a kan fannoni da dama da suka shafi ilimi wadda kan al'umma inda muke gayyato malamai kuma masana da muke tattauna da su domin ba da amsa kan batutuwan da ke shafar al'umma ta yadda al'umma za ta gane abubuwan rayuwa ta yau da kullum a game da haka muharar tamu ta yau za ta mai da hankali hankali kan wani muhimman aiki wanda ya shafi sake amfani da wato roba ko karafuna alfanansu ta fuska tattalin arziki da kuma alfanansu wajen kare muhalli wannan shine maudu'in da za mu tattaunawa a yau kamar yadda malam bahaushe ke cewa babu aikin banza wannan na nuna cewa a yau wato kamfanoni da damawa da suke tattara bola ko shara to robobi da karafuna ya shafi masana'antu da kuma masu zaman kansu wanda ke ba su damar samun ci gaban ayyukan yi da kuma samun kuɗin shiga a game da kamfanonin sake yin amfani da kayayyaki da suka shafi karafuna da ko kuma robobi na taimakawa wajen tattara wato waɗannan bola ta yadda mutane za su amfana kamar yadda mun ka bayyana muku waɗannan kaya dai da ake sake amfani da su ko kuma ake sake a sarrafa su ana samun a yi wa kartuna ko kuma takardun rubutu ko kuma a sake sarrafa robobin to gilashi haka kuma waɗannan bola ana amfani da ita a cikin harkokin da suka shafi wato eh, latroni kamar yadda ake cewa haka kuma yana taimakawa a gudanar da ayyukan kasuwanci daban-daban a game da haka din wato idan muka dibi bangaren masana'antu akwai waɗakun mutane wanda suke tattara ɗannan kayayyaki a cikin birane ne ko kuma a cikin ƙauyuka ko kuma su saya ko su saida domin gane wannan maudu'i da yadda ayyukan suke gudana a game da wannan batu na sake amfani da karafuna ko robobi a cikin wannan mahara tamu mun gaito Malam Usman Danta ta shugaban kungiyar nan ta Fondation African Jeune wato kungiya ta matasan Afirka sannan kuma akwai Madan Sani Amina wadda take ita ma mai masana'anta ce tare da waɗannan mutane za mu tattauna kan wannan batu na yadda ake sake amfani da wato waɗannan kayayyaki robobi da karafuna wato na bola ni ne naku malamin ma'ada da ke jagorantar wannan shiri. To madala, kamar da na bayyana muku dai za mu tattauna a game da sake amfani da karafuna ko robobi a ce dai a dunkula bola. A karan farko za mu tattauna kan yadda wato wannan aiki na sake farfado da waɗannan kayayyaki inda za ne koma wajen Mala Usman Dantata. Mala Usman Dantata barka da warhaka. Mun gode da amsa wannan kira na Mahara Studio Kalangu. To tambaya ta farko idan an ka ce sake amfani da wasu kayayyaki da aka taba amfani da su ya ne za ku cewa? Shiri ne da ake yi don duk abin da anka an samu an yi unhani da shi a san abun a yada shi a kara ganin wace albarka ake iya a samu eh, da shi ah. in kun ɗauki kama yanzu a ce eh, butali ko na roba ana iya abin a ce a yada ya kawo wani cikas ga zaman rayuwar mutane ana iya a yi wani unhani da shi kenan duk abin da ya shahi kama kin da an ka yi da abubuwa da yawa ana iya a ƙara ganin kama wata rayuwa ce kuma za a ƙara basu wato kamar da yanka roba roba kamar ka ɗauki ƙarfe wannan akan ce bola ce idan an ƙara amfani da su eh. to wannan kuma a lokacin nan ne akwai wasu mutane da za su sake yin hmm. amfani da waɗannan wannan shara haka ne to ya akwai nau'o'in sake sarrafa waɗannan eh, kaya to kun san eh, wannan an saba yin shi nan mun sani tun ba yau ba da an ɗauki gwangwani haka mm-hmm. na tomat ana iya yau a yi kamar ko a yi mm, na tankaɗe mm, ah, matankaɗi ana iya yi matankaɗi mun saba wannan an jima ana yin shi ko ba mm-hmm. gaskiya ba mm-hmm. kenan eh, yau in an diba kamar cikin eh, duniya gaba daya ko ce kasa tana ganin yadda za ta tsari da za ta sa ko wajen duk abin da ya shahi kamar kamfanoni ko kuma abin da zai kawo tattalin arziki cikin kasa mm-hmm. ana iya a yi shi da duka kayan da kai aiki da su a ƙara dibin kuma a za a ƙara yin aiki da su a ƙara musu albarka a ƙara musu unhani ya ake ta da wannan sake amfani ana ku eh, ra'ayi koko to kusan kusan eh, abubuwa suna da dama don eh, ina tsammanin za a cewa ma ba su da karewa tun da in fannin karhe ne eh, yau ah, abubuwan da ke gare mu da muke unhani da su na karhe suna da dama mm. in kun ɗauki fannin wajen harkar roba ita ma mm-hmm. haka nan haka ne za a ɗauka kamar da duk abin da a takarda kun san takarda hawa ice ne ka sare mm-hmm. an ka nike sai a yi takarda da shi mm-hmm. an gani da kamar cikin duniya mutane na karuwa ana son unhani da ta. takarda kenan akwai itace da yawa akwai garuruwa da yawa da an ka kashe musu itace hmm, sosai kamar an ka dibi dajin amazonia haka ga ah, sauransu yanzu kamar in bara in kun dauki gari kamar kasar kamar brazil haka hmm. ko kuma ko nan afirka in kun dauki kamar gabon ko kuma congo hmm. eh, sun gani wannan ya har kawo matsala sosai amma wannan yanzu an yi shekara ashirin ko ma fiye da haka nan da hankalin mutane aka jayo shi bisa kan wannan in an yana cewa ai ta yin haka nan zai kawo matsala shine aka ce to ke kenan duk takardar da kai unhwani da ita ana iya kara unhwani da ita mhm. ita takarda kamar yanzu an ka shika ta an ka ƙara nike ta ana kara yin takarda a yi wata takarda da ita mhm. kuma takardar nan tana iya ta unhwani kamar waccan kenan ka ne kuma in kun ɗauki roba mhm. roba a horko shi ma kamar ga ice ne an kai da horko ake ɗiba kaushu akwai icen da ke shine ke kawo kaushu yanzu daga man feta ne ake ɗauka ake yin waɗanga butallan duk da kuke gani duk roba da kuke gani gani yanta duka mm. daga daga man fetur ne yake mm-hmm. hitowa kenan eh, shi kuma in butala kamar sun kai yawa eh, roba kun ga kihi na cin roba kun mm. ga raguna mm. da sauransu suna cin roba kuma ya mm-hmm. kawo musu cikin wato eh, waɗannan abubuwa suna kawo illa ga muhalli da kuma dabbobin waɗannan dabbobi da suke rayu don in ba in ba a rage su ba lalle nan zuwa gaba za a ganin a kamfani da yawa wato illoli daidai za a ce to kenan ma idan ka duba kasuwar katako ai asalin ta maza a cewa waɗannan bola da ake tattarawa ne to mutane suna saidawa har ma wannan kasuwa ta katako ta shahara mu za mu sake dawa da kai malam Usman dan tata bari dawo ga madan Amina madan Amina mi za ku ci kan wannan batu na sake amfani da wasu karafuna kaya ko wasu abubuwa daban-daban to kun san ni bisa wannan fanni abun da nake cewa kullum kamar ya cancanta ma a yi shi mm. tunda yanda yace kamar yanke itace da sauransu suna kawo matsala ga mutane ga dabbobi kai a ce ga duniya duka mhm. kenan kun san komi ai ilimi ne ai duk Allah da ya dan adam ya mishi ilimi sai ka gani wani bannin ka samu ilimin yin shi wagga shekara wani sai can shekara talatin ba zai yi kenan duk ilimin da gare mu ya kamata mu ɗauke shi mu sa shi baiwa ce da Allah ya bamu bai wannan saboda mu tsare kanmu mu tsare duniya mu tsare inda muke ciki kenan ni wanga aikin cewa zan yi menene gaskiya ci gaba ne ga mu duka tunda da ana kashe itace sai yanzu aka samu lissafi a'a ai bai kai a kashe itace ba wa'ancan abubuwan da a gare mu su za mu ɗoka mu sake aiki da su saboda mu tsari itace mu tsari mutane mu tsari duniya kuma mu tsari kanmu mhm. kenan ni gaskiya yau abu guda zan ci abun harin ciki ne tunda ga ilimin ga baiwa kuma ga aikin mm, to madan menene wato me ake yi eh, ma'ana da waɗannan kayaki da aka sake abun da ake iya yi ho san in ina iya gaya muku su duka tunda kun san komi yadda na ce baiwa ce da ilimi mhm. yau sai ka ga ka ɗauki butalin ga kayi kofi gobe sai kaga a'a zaka iya ladda da shi banda mm. gobe kaga zaka iya takalmi komi kullun lissahi ne <laughs> wannan wannan butalin ruwa na roba ga ana iya wani abu da shi bayan wannan butalin na ruwa yanzu ni kan na ga kamar abu biyu zuwa uku hudu ma da za a yi kamar yanzu kun ga wanga mm. sai a yi shi dan kofi na mm-hmm. shan shayi ko na shan mm-hmm. ruwa sai a yi shi irin pochette wannan na mm. yara ma suna iya sa yan bikokin su sai a'a kuma ana iya yi kun gani na sai a yi shi a cire kamar a sa kamar wani shinkafa ko wani abu in ba a so kwari ya shiga mhm. sai a yi shi ko wurin sa essence hmm. sai a sa ko a yi shi ko shiya kun ga abubuwa yawa gare shi lalle abubuwa yawa gare shi to me ya muhimmancin oh, shi sarrafa waɗannan kayayyaki muhimmanci shi yana da yawa kun ga hmm. yana sa kuɗi kuma yanda na ce yana yana hana banna tunda menene banna can baya an daɗe ana yi kuma yau kun ga kowa kowace duniya ana ta gaskiya duniya tana nan ga shan wuya tunda ana ce ga itace ana wani hayakin nan ana menene hmm. menene kenan kun ga muhimmancin shi yana da yawa in aka tsaya ana sarrafa daga wanga ayi wani abu bai ka yi wata banna ba kun ga mutane kiyaye lahiyar mutane a kiye ta dabbobi a kiyaye komi kuma kuɗi sai su shigo kun ga mahimmancin shi yawa gare shi Yadda na ce muku komin lissahi ne mm. ni zan iya sa mahimmanci goma shi Usman Danta zai iya sa mahimmanci ishirin mm. tunda kowa bakin iyakan nashi ya sani amma abu guda dai da zan ce mahimmancin su yawa gare su mm. kuma in aka sa hannu cikin hannu kawai sai ku gani ko tsabtace gari sai a yi. tunda salte ne aka ɗoka aka bashi wata wata huska sai ku ga mm. huskar gari ya sake kuɗi su shigo muna zuwa kan wannan wannan amma idan na dau kan eh, eh, ya ne naki fanni yake na sake amfani da waɗannan ni kusan yanda na ce kullum komin lisahi ne da biduduwa na wara ina mm. biduduwan nan na mai na litir 25 mm. eh, masu launin masara da su da na butali mai litir biyar to kusan shine na ce komin ne sai ka fara don ga sai ka ce dami ba zan yi wanga ba da shi muka fara har muka kai ga fininuwa har yau tsohin wato tayoyi haka eh tayoyi mm. sai tsohin tayoyi mu doka mu yi kujerar zama mu yi dan salon mu yi pubet babu abun da ba mu yi wajen sa shara babu abun da ba a yi mm. tunda komin lissafi eh to ina so in gane waɗannan tayoyi sabbi ne kike sawa ko a'a ba sabbi bane na ne tunda kun san yau matsalar mine ne komin <laughs> lissafi sai ku ga in ana grave irin wannan sai yan ecole su doko suna konewa mm. su sa mu gari salte su ba su kiyaye lahiyar jikinsu ba ba su kiyaye lahiyar mutane ba to mu nan ne ma na harko abun ga hankalin mu ya har ya yanzu wa'annan fininuwan da adda koi tayoyi kun ga sun zama salte kuma menene za mu iya yi da su nan ne muka hara lissahi muka ce to ga abun da abun da abun da abun da za mu iya yi ito tunatar da masu sauraron mu da a nan magana ina tare da malam Usman Danta ta shugaban Fondation Africa Ijon sannan kuma da madan Sani Amina ita ma mai kamfanin da ke sake sarrafa wato tayoyi da sauransu to game da wannan batu na sake amfani da kayayyaki wato mun samu jinta bakin wasu masu tayaya suna yawo gari gari unguwa unguwa suna tattara suna saya daga wajen yara ƙanana ko kuma magidanta mun samu hira da su kan wannan sana'a ta so bare mu je abin da suke cewa sunana Ismail abdurrahman am wannan sana'a muna yin ta ne ta dalilin mu samu abinci na mun ka kamar me ake ce ma ita wannan sunan sana'a ta ana kiranta gongon gongon eh me yasa ake ce mata gongon din wannan he ban sani ba dan mun taso mun iska ana ce mata kana to wannan sana'a ku za ku dan takaita mana ya kuke tayar da ita farko dai muna amfani da kayan da yara suke so kamar irin yan mota dan avion mu so daga Najeriya idan mun so su sai mu da baruka idan mun fita sai mu akwai wata busa da muke busa da mun busa ta to yara za su gane mu ne sai su zo me konko bi me konko uku ya kawo mana mu doka mu shi kayan wasan yaran ko jirgi ko abin ko ne da haka amma ne sai ko ko ɗaya aliyu haka ke doka mu su eh, wannan kamar wata dubara ce koko don kako saya daga wajen yara din ne ba haka bane akwai wanda ana kama mana kaya kuma muna saya ari ya fi kara ana kawo ari ne wannan duk sai abubuwan da suka lalace kamar ba a so ne ko ake tattara muku abubuwan da ba sa yi su ne muke su abin da muke kamar da me da me kamar konko ko tsohon guru haka ko tsohuwar fanka da sauransu eh yadda ya kuke wasu kuna saye kamar ya ne kuke kuke sayar ka san kaya su ke sayar kan su iya kan iya kudin za a sayar su kamar aune ne kuke yi koko ne ba auna miki nauyi ne nauyi ne ake kamar kaka nauyi kamar yanzu idan mutum ya ɗauko ma idan mutum ya ɗauko ma abin nan karfi haka za ka ɗauke shi na ka jinjina ka ja inda ka ka siya wani inda za ka fita kai ma ka samu idan ka zira idan baka samu ba kenan kai shara na banza kenan ko eh to waɗannan karahuna da gunguna da kuke saya in kun ka tara su ina kuke kai su waɗannan karafuna da muke saya za mu je ne mu so buhuwa mu dure su idan muka dura su a buhu aka bige su dan muka dura a buhu za mu aje a bakin titi dan nan ba a sayan kwankwana irin haka ne sai dai karfe sa mhm. idan muka sa abu sai mu zara mota idan muka sai mota muka sa a ciki za ta kai mu Sokoto ne mu sayar a can Sokoto ne kuke saida su insha Allah eh to tun daga nan idan kun ka loda su ba ko fuskantar su matsaloli daga kan hanya jami'an tsaro haka ko yan sanda ko kwasa haka gaskiya ba ma fuskantar wata dogon matsala irin haka illa abinda aka bayarwa wajen gaci ne za mu bayarwa to ba ku gani wani taimako taimako ne kuna wata bola ce kuke ragewa hakika hidima ce kuma muna yin don mu ci abinci ana kau samu a alhamdulillah mun gode ma Allah ana samu gaskiya Eto eh ya kake kallon matasa waɗanda suke zama kashe wando ba su sana'a gaskiya su tari idan samari suka ga mana wannan aikin za su yaba mana ce gaskiya muna faɗa halin namu na kam yafi mu je mu zauna mu yi jiran wani ya ba mu to wani bi in zo nake ganin yara da ku dan kuna buga karhe sai ya lankwashe me yasa to wannan a bayana ma bayana ce maka mana sasa buhu ne kaga idan aka sasu haka nan tunda kuɗi za mu biya kinan kaga ba buhu nawa za a iya a sa aje su kuɗi su muna daddake su ne su dan lankwace mu sa su a buhu sai mu wuce da su to zai kace na kawo buhu biyu na konko nawa ne za ku gaya to buhu biyu ka san konko suna cikin juna akwai konko tumatir akwai na abun nan akwai na madara to kamar konko muna baka kamar misalin dala 100 na buhu eh to bayan karafuna kuna amfani da robobi da takalma to mu ba mu amfani da roba sai dai takalmi roba irin wannan wadda kofi kenan ko eh. ba mu amfani da ita sai dai takalmi da takalmi su ma nar kake su ne ake can kun ka sai da musu can takalmi ba a Najeriya muke sai da su ba nan muke sai da katako to nan su a wanga karafuna eh, da sauransu Najeriya nar ke su ne ake kuma sannan a mai su eh to mun san da wasu abubuwa amma ba mun san da wasu abubuwa ba mun san dai ana yin rodi da tol irin haka ma ana kwano su muka sa ana da sauran abin da ya kamata a yi to yanzu wani kira gari ka kan wannan sana'a taku da kuma kiran da kuke ma kungiyoyi wanda kuke fatan su taimaka muku abin da nake jan kunne ga masu wannan sana'a a dage da neman halal sannan kuma kada a yi zaman banza zaman banza ba amfani idan ka zauna ba wanda ko sisi ya baka amma idan ka ji ka nema Allah zai baka to bari mu dawo a nan ɗakin magana inda nake da Usman Dantata da Madan Sani Amina malam Usman Dantata ka ci hira da ta hada mu da waɗannan matasa da ke yawo suna tattara bola waya roba ce karafuna ne da dai sauransu tambaya ta farko mi ka rike kan wannan wannan hira da mun kai da shi to wanga kama ayyuka ne da matasa ke yi kuma da ya kamata a yaba musu a san kuma kaka za a kara musu karfi don eh, yau a cikin duniya gaba daya in kun diba an san ana cewa kama eh, fanni ne na tattalin arziki da ya kamata a bunƙasa mhm. kenan mu ma mu ya kamata mu lissafa mu gani yadda za mu iya mu kama ma waɗanga sabon tashin don su samu su ma su kawo gudunmuwarsu cikin eh, bunƙasa arzikin ƙasa. ito mm. eh, da babu a dunkule dai ba a ba da muhimmanci ba kan waɗannan ayyuka na tattara tsafin abubuwan da aka rika amfani da su mhm. kamar wato mutane suna tsammanin komi zai ɗore. Mhm. tunda an yi la'akari da cewa wasu abubuwa suna sha da baya dole ke na waɗannan abubuwa da suke ƙoƙarin jayewa tunda wata ran anan gaba sai a rasa man fetur wata ran anan gaba ba za a samu waɗannan itatuwa ba da suke samar da roba e, e, wannan shine yasa mutane suka yi tunani da cewa a ana iya sake amfani da abubuwan da aka aka yi amfani da su domin kuma a shigar da su cikin kasuwa wannan nazari ne na masana kenan mhm. kuma wannan yana taimakawa tattalin arziki da kuma ci gaban matasa ta yadda za samun ayyukan yi nan yayi magana kan cewa suna zuwa yankuna daban-daban suna tattara kayayyaki mhm. shin ya kuke ganin wannan kokari na matasa idan ka dubi halin da ake ciki cikin wannan ƙasa ta mutane ta Nijar. To kun wanga ba ma eh, gwamnati ta tsara shi ba. Mm. an yi shekaru da dama da eh, an san da kamar yanzu eh, mutanen china suna unhani da karahuna su kamar an ɗauki eh, taga lagos mm. mutane suna kawo kamar jirgin ruwa don su ɗauki karhunan da mun kai unhani da su mm-hmm. da yanzu ba mu unhani da su mm-hmm. don ka a ce kamar abu ya zama eh, ya zama bola ya zama abin da za a yadawa ne mm-hmm. kamar eh, kenan bai da wani unhani mm-hmm. su sun yi lisayin da yana da unhani mm-hmm. kun ga akwai takalma da dama da muke sawa muna sayan su kamar sabi mm. ah, amma an diba eh, tsohin takalminmu ne aka ɗauka aka kai wani wuri aka aka narkar da su aka ƙara yin waɗansu takalma kuma mm. an ka zo an ka sai damuna. Wato wannan dai na nuna cewa duk komi ana iya sake amfani da shi. Yau eh, yau shi ne wannan lisahi eh. shi ne wannan lisahi abin da an ka huddo da cikin ƙasa an ka an da shi abin a ce a yada shi mm. tunda mu mun zama kamar eh, sharar duniya. Wato depotar. Kun ga akwai ƙasashe da yawa an ɗauki harka kamar motoci mm. akwai motocin da sai a ce in mota ta yi shekara goma kasar turai ba a bai kamata yawo cikin mm-hmm. garin su ba sai a ce a a turo su afirka mu kuma sai mu saye mu ƙara yin shekara goma sha biyar da su kahin su Baje. kahin su su lalace kuma a ashe mota tana tana garage ta yi shekara goma sha biyar ma cikin garage eh, an kyale ta nan eh, kun ga in an ɗauki tayoyi eh, duka ilaharin motocin da muke muke umhani da su da aka fito da su turai suna da tayoyin da ba tayoyin da ya kamata a yi umhani da su ne cikin ƙasashe kasashen batun da su can eh, sanyi ya yi musu yawa eh, mu kuma nan zahi ya yi muna yawa kenan tayoyin da muke ɗaukowa da wajen su ba tayoyin da ya kamata ne mu sa nan ga motocin da suke amfani da yanayin da muke ci to haka ne ah? kenan tayoyin nan in an zo an ka sa su nan ga kowa ya san da eh, tayoyin da an ka yi unhani da su da aka kawo da ake cewa yan belgic in mutum ya sa shekara guda shekara biyu dole sai ya canza su to kenan suna zahin ba yanzu mu kuma mi muke yi da su yan labudda sai a yada su ko kuma waɗanga masu eh, tare-taren eh, tayoyi da sauransu da robobi da sauransu su je su saida ma waɗanda za su ƙunar da su eh, an ƙunar da su ko an san da akwai lahanin da yake mm. kawowa ga lahiyar mm. jikin mutane mm-hmm. kun gani ko mm. kenan mu abin mu ɗibi albarka kayan ga da mun kai unhani da su su ne kuma ga zuwa su kawo mana kuma wata matsala su kuma ƙasashen sauran ƙasashe da yawa da sun mm-hmm. yau sun yi tsarin aikin da zai sawa abin da an kai unhani da shi a ƙara unhani da shi mhm. a ce duk abin da an kai unhani da shi abin ashe a yada ya kawo wata matsala a'a gyara shi ne kamata a yi a gani yadda zai ƙara samu kuma wani wato shine dai yawancin 'yan afirka suka gane matasa suka gane eh. kuma da wasu masana'antun da suke mai da hankali kan waɗannan sake amfani da waɗannan kayaki tunda kamar yadda ya bayyana shi wannan idan sun ka tattara waɗannan karahuna ko robobi za su loda su a a cikin manyan motoci na telem su wuce da su najeriya ko kuma saura a tsaya da suna a sake sarrafa su to na gode malam dan tata wannan dawo wajen madan sani amina me zaki ce kan wannan hira da waɗannan masu tattara bola suka yi a yadda na ce ne kun san abu ne da an daɗe ana yi amma kuma yau sai aka samu matasa da yawa suna yi kenan abu ne da yana da gaskiya yana haranta rai tunda komi ha ruhani gare shi yau ko ruwan gololo kake ɗoka in halalkinka ne in aikin ka ne ka gani sai ka samu matsayi a ciki da yalla ran ba ma tsammani amma abun da yake da kyau ya kamata a ce duk aikin ga an yi shi kamar da kungiya mai zaman kanta dan a samu ya zance ai organizan mutane da kyau tunda ni yanda nake cewa kullum abu ne mai kyau a tattara a saida dan saboda kuɗi su shigo mhm. amma mu da kanmu in nan gani Nijar muna da kamfani da da wala a tai a saida waje a'a sai su saida kuma aikin da za a yi ya sake zama ai duka abun ga daɗin mu ne mhm. tunda kun ga kuɗin mu ba za su fita waje ba kawai sai kuɗi suna shigo muna kuma komi na bunƙasa ƙasan mu ma tana tahiya daidai ni mm. shine kullum abun da nake gai abu ne mai kyau amma gaskiya kamata gwamnati da kowa dai da ke jima ƙasa ciwo mu sa hannun mu cikin juna tunda yau ƙasar mu in muka tattale ta daɗin mu ne sai komi ya zo daidai mm. eto eh wannan bangare na wannan irin waɗannan ayyuka ba mata da yawa ciki <laughs> me ya kawo ka da eh, eh, ko da kakani sai wannan magana ta fito a to kun san mm. komi ra'ayi ne na duniya mhm. yau baka iya sa wani aikin da shi zuciya shi bata kwatanta mishi ba mm-hmm. kun ga da na fara shi sai kamar ana nunawa yadda mutane ke cewa ta hautarance min take wani suna take kira na sai ta ce kawan madam shara mm-hmm. kun san dariya take bani tunda yau ni na san inda ke min ciwo in shi bahaushe ni mm-hmm. na san abun da nike so ni na san abun da nike hange sai yau Allah ya sa ba a Niger kadai ba ko a kasashen waje na samu na tahi kuma ina zuwa saboda aikin ga kowa da ra'ayi ne komi abun da ke birge shi shine cikin wannan wato maudu'i namu abin da zan. mu tattauna bangare na biyu shine alfano abin da ake samu kan wannan sana'o'i kin taɓociya <laughs> wato sana'a ce da take da makoma mai haske tana da eh, makoma shin haka ne a'a tana da makoma kun san kamar yau ba zan ce muku ina da miliyan 20 ba cikin wannan ko ina da yau kun san komi mm. in kana yi in mutane suka san ka shine arzikin hwari mm-hmm. kenan yau sai in ce alhamdulillah cikin aikin nan ga mutane da yawa da ma ban yi tsammani zan iya gani ba in ina zamne haka mm. kenan shine arziki yau ya kai inda in aka ce aka kira wannan aiki sai a kira sunanka kenan kaɗan kaɗan ne yanda nasara ya ce petita peti a zo mm-hmm. ni mm-hmm. kaɗan kaɗan ne har ya kai inda ba nan kaɗai ba duk duniya in aka kira mutum goma ya kamata a kira mu mm. kenan daɗi na ne gashi inda muka fara yau gashi inda muke kuma muna roƙo Allah ya sake ba mu sa'a mu hau mu hau mu hau mu ci gaba. Eh to shi wannan aiki an san da yawanci kamar yadda muka sani wato kaya ne da aka bar amfani da su yanzu ake dubara sake amfani da su shin ya gwamnati take kallon ku tana taimaka muku ko kuma akwai su kungiyoyi takanas masu zaman ke ba ku tallafi a tallafi ba kama yadda nake cewa na san mutane na haita ba kama tallafin ba kamar su baka kuɗi ne ba mm. wata ran kaga sai su kira ka su koya maka muga mm. yadda muke mm. kenan sai ka diba tun da abun da za a iya yi kamar America ba ba yalla da kat za a iya yin shi Niger kenan su koya maka ne suke ga aikin hannu ni kullum ta nake aikin hannu bai sakin ka duk abun da ka iya yi da hannunka ko ka makamce ne Allah ya kiyaye sai ka yi da ka gona. wannan ciki mm-hmm. kenan su gwada muna ne suke ga abunda abunda abunda abunda muke iya yi gwamnati to kun san harkar gwamnati wata ran magana gwamnati ma ba abu bane mai sauki mm. sai dai mu ce muna roƙon su ga abun muke yana da unhani su tallaha muna tunda kullum gayi nake duk abun da kake ba saboda kanka bane kake saboda ƙasa ne kake na gode zan sake dawa malam Usman dan tata shin wannan irin ayyuka sana'o'i da ake yi da suka shafi sake amfani da kayayyaki ana iya dangata shi kamar sauran ayyuka aikin gwamnati ko kuma zama shugaban wani eh, kamfani haka mai zaman kanshi da ya shafi kamar eh, sadarwa hakan ga alal misali aiki ne kawai sauran ayyuka aiki ne kawai sauran ayyuka akwai yau cikin kasashen duniya da dama hmm. da akwai mutanen da ayyukan nasu wannan kurum shine ayyukansu kuma kamfanoni ne eh, manya-manyan kamfanoni ne ke gare su da ke kawo musu eh, kuɗi tali eh, za a cewa miliyar da miliyar na suke samu shekara duka mm. wato kawai dai misalin wato mun ganyen illo mai katako tunda a lokacin nasa an ce yawo yake yana ana tattara mishi waɗannan ka na bola da sauransu don dalili haka ma da wasu katakai da aka rika amfani da su aka bara duka wannan yana nuna cewa kenan aiki ne mai daraja kawai sauran rayuka bala shi kamar yanzu in mun ɗauka kenan ƙasar mu ma muna da tarihi muna da mhm. akwai eh, mutanen da mun san da eh, wannan daga nan sun fara bala eh, ban san kuna tuna ba an yi yan shekaru akwai wata kungiya da ke ce ma Izakam mm. da da Cameroon sun ka huto suke kwasa shara suke su mhm, suka mhm. ke sa mutane na shara hanyoyi da sauransu sosai can Cameroon wato masana'anta ce mai mai ƙarhi su yanzu kamar amma eh, na diba a lokaci na gani da akwai gas da suke yi mhm. da da bola ah, duk abin da aka yada su sai suna gas da shi mhm. suna kuma hadda lantarki suke yi da shi tunda mhm. suna sai da ma eh, lantarki mm. kenan kun gani in an ɗauki haraka duk abin da na bola ya zamanto eh, akwai unhani da yawa da ake iya mm. samu da shi yadda madam ta ce ne in adiba ne duk abin da mutum zai iya mhm. ya sahi. ya gani ya kirkiro ana iya ayi shi da duka wannan mm. ba sai an ce sai sabon abu ne za a iya a ɗauka a aiki da shi ba yau in kun diba eh, kamar in ɗan ɗauki wata kama ƙasa kama kenya haka mm. akwai wata mace da ita kamfaninta eh, roba ita take narke da roba mhm. sai kamar ta yi yanzu itacen da ake kamar roha da su mhm. ba da ba itace ne ake yi ake sarewa ba mm. ita ke yin kamar roba ga sai ta yi shi kamar itace mm. in mutum yana son yin ruwa eh ana iya ai mishi ita kamar zan cewa kamar wani ke haka mm-hmm, ko da mm-hmm, sauransu mm-hmm. da roba ake yin shi eh. kuma yayi karhi kuma gara ba ta ba ta cin shi mm. wani abu bai samu eh to kenan an kusa kawai a lokacin da a nan gaba wato shara kankanta yanta za a rika yi eh, shara mu ne mu ne bamu gane ba akwai kasashen da kun sani eh, nan gama an kwatanta mini da an yi kamar shekara biyu ko shekara uku eh. mutanen Itali sun zo sun ce suna son su sai sharan mu. Mm. Kun gane ko? Eh. Kamar wai mu abin da muke yadawa shine wani ke zowa ya ce shi yana son a sai da mishi. Ah. Kun gane ke idan in mu sahi ne mu san da kuɗi ne muke nan muna yadawa. Duk in kun ɗauki duk abin da eh, duk in kun dibi shara yau kun gani mahiyanta duka ƙasa ce da mm-hmm. mutum ke sharewa cikin gidan shi ya sa jibji. duk jirgin da ke gare mu in kun diba sai ku ga kamar ya zama tudu mhm. dan ƙasa ce an ka tula mm. ƙasa ga kuma eh, in ana son kamar ga damana sai a gani mutane sun sai eh, voyage voyage haka na ƙasa mm. dan a zo a sa mhm. kenan kuɗi ne an ka hudda da cikin gida aka kai wani wuri <laughs> aka kai jirgi <laughs> to kamar eh, magana ka take zuwa da wani dokumentari da na kalla inda wato a ƙasar Faransa ne mm. akwai wasu kamfanoni da suke sayan shara da akwai tunda akwai kamfanoni da suke tattara waɗannan eh, shara a cikin gari to su akwai wani kamfani da yake zuwa ya saye duka ita wannan shara sai a rarraba ta a hidda takardu a hidda karahuna a hidda robobi a hidda wasu nau'in kayayyaki to ina ganin a nan mu na afirka wannan abin sa ya kai tunda a yanzu haka in ka diba yadda mutane da dama suke shiga cikin shara suna hidda abubuwa da dama wanda za su saida a cikin gari haka ne mu eh dan shi ne ya kamata a diba a gani kwa da lalle yawan ga fannin aiki ne eh, da ke iya kawo bunƙasa cikin ƙasa mm. akwai abu da yawa da muke iya mu yi da shi mu mun an kalla an diba eh, in ya zamanto eh, amerika ne ko japan haka da sauransu akwai abubuwa da yawa da suke yi nan gama in kun diba wajen katako akwai wata izin da yan shafon sun ka zo sun kai muna mm. ah, da duk abin da ya shahi kamar ruwan na gota da mm-hmm. sauransu eh, sai su raba ruwan su akwai unhani da yawa da ake yi da mm. shi a yi taki ruwan da muke saki su je cikin isa mm. su sai su ce a ah, bai kamata a yi haka nan ba ga abin da ake iya yi da shi kuma sai ku sai da a mm. tace a yi unhani da su. to malam usman dan tata tun da mun kawo wannan bangare bari in dawo kan dan sani amina shin waɗannan sana'o'i na sake amfani da kayayyaki yake kawo wa tattalin arzikin ƙasa. tattalin arziki ai da yawa zai kawo <laughs> amma yadda na ce ne sai an tsara sai duka wanda ke da wani hini wani gaskiya wani abu da zai iya kawowa don magana kaɗai ba ta ce yau kana da wani lissahin wani abu da kake so ka kawo in baka da kuɗi ba zai yiwu ba ni na yarda kuma na san da tabbat ne wanga abu in muka sa hannu cikin juna muka kama ma juna ba nyame nyala ba aka fara sai ku gani insha Allah ta ma wuce nyalan tunda duk salte mhm. aka hidda aka rereye mhm. saltan a ce a bayar da shi ba za amma wani abu za a sake yi kuma da zai unhani yan kasa ai mhm. shikenan zance ya kare kenan abu ne gaskiya na tattalin arziki in muka kama ma juna kuma in mutanen bisa suka yarda da mu suka samu na wato magabata kenan mutanen magabata <laughs> shikenan eh haka na'am eh, kenan wato alfanun ya shahe alfanu ta fuskar tattalin arziki da kuma alfanu ta fannin kare muhalli saboda wasu abubuwan da za su gurbata muhalli su ne za a tsincewa za a eh, eh, gyarawa a sake amfani da su usman ɗanta ta haka ne ina arzikin a fannin tattalin arziki da wato muhalli idan ka ɗauki waɗannan kada da ake sake amfani da su zama ne eh, zancen mu zai zama ɗaya da yadda madam sani amina ado ta faɗi mhm. da eh, lalle mu abin mu ce kamar yanzu da mun ka kwatanta ne mun sai sabin takalmi mun yi unhani da su waɗansu sun zo sun fashe takalmin ga da mun ka yada suka je kuma sun ka suka kirkiro waɗansu takalmi su zo kuma su mhm. saida muna kun gani kenan an hi mu wayo mm. in mu muka ɗauki tsohin takalmin mu <laughs> mun ka yi sabin takalmi da su kuɗin mu ba su huta ba <laughs> wani bai yi muna wayo ba eh, abin da ya kamata kowa ya gane mm. eh kasashen duniya kowa yana ganin menene zai ɗoka ga wani mu ha mu yi lisahin da duk abin da eh, muke da in kiwo ne muka yi kiwo sai a zo a sai a kai su mm-hmm. kai wata ƙasa ba mu sami an kai da su ba kun ga hiye eh, da kahun eh, shanun ga mm-hmm. kun san da cikin ordinator Mm. akwai ordinator da aka nanga yi cikin duniya ga mm-hmm. akwai eh, ƙahon shanun ƙasanmu mm-hmm. da ake sawa a yi shi Allah da mutane ba su sani ba kun gani ko eh, in kun ɗauki eh, tattasan ga na difa mm-hmm. sai a ce a ah, yana kawo miliyar da yawa cikin ƙasa yan Nijeriya da yan Ghana su zo su saye shi sosai su ta babu wanda ke tambaye su ko ya je ya dibi mine suke yi da shi amma in kun diba duk abin da aka zance kamar kungiyar wani tantiyar hakan mm. ga da ake yi mm. eh, kamar dan a samu ce yayin ga launi ja mm-hmm. ah, da ake sawa kamar mm. cikin abinci kun ga tomat kowa ya diba ya gani tomat in ka ashe tomat eh, mutum ya ce busar da tomati baki take zama mm-hmm. amma in an nike ta sai a kara mata kamar tattasan ga na kasan dan ta zama ja a zo a saida muna kenan kun gani kamar zan cewa eh, mu muna yi ne mu ba waɗansu su kuma su kirkiro su zo su sa kuɗin da mu ba mu mu aza mun samu kuɗi da yawa mm. amma kuɗin ga da mun ka samu sai mu ƙara mu ƙara su ga a hanyar mu zai mu siyo mm. wani a kawo muna kuma mu yi ta yi eh, kenan an yi mu wayo eh. kenan eh, kuɗin mu muna ga talaucewa ne kuma talaucin mu karuwa ne yake yi su kuma waɗansu suna suna karuwa wato wani da doro wani da kaya wani da doro wani da kaya to baka ganin yan Nijar su ma yanzu sun fara ganewa musamman wato jama'a al'ummomi tunda yanzu baka akwai wuya ka ga tsohon takalmi cikin ko kuma wata roba hakan ga a waje sai ka ga da yaro za ta za a kwashe takalmi ya zora sai ka ji an ce mishi a'a ya bari ai akwai yan butuli ko sako za a saida musu yo gas shine ai mutane <laughs> tun da harkar sun ta arziki ce ai da da lokacin ne ake yi ba a saidawa mm. ah? mm-hmm. yanzu saidawa ake yi ko sosai amma duka wannan eh an ɗauke shi cikin telem-telem ne kuke ganin mm-hmm. kamar an ce telemomi motoci manyan motoci mm-hmm. sun huta da cikin da katako an cika su da takalmi takalmi da tsohin takalmi ah, kuɗi ne sosai ah, amma sai ku ga an kai su kasashen waje mu ba mu san menene an kai da tsohin takalmi mu ba kuma yanzu sai a ƙara an maido muna ah, su <laughs> du yanzu du eh, me ke ce musu kamar eh, takalmin da ake sawa haka nan a ce <laughs> eh, takalmin roba ko ka takalmin roba mm. duk takalmin roba mahiyin su duka mm. eh, roba ce tsohon roba ce da an ka kare mm. an ka kare wa an kawo an ce akwai kuma wato alfanu na kare muhalli da tsabtace muhalli dan eh. ka dubi yadda ake kokarin kwashe duk wata bola da ke kan hanya ta karahuna ce ta robobi ce wannan ba ka gani ya kamata a kara inganta wannan sana'a ta sake farfado da kayayyaki ta yadda suke taimaka taimakawa ga tattalin arziki kuma ga kare muhalli ya kake gani yau yau kama cikin kasashe da yawa mm. an yi lisahin cewa da kamar sabon fanni ne na tattalin arziki mutum a diba a gani menene ake yadawa cikin abin da ake yadawa kun ga duk abin da ya shahi kama wani eh, kunnen icce mhm. ko icce haka ana iya ai taki da shi mm. in an sa shi a cikin wanga taki yana kawo unhani mm-hmm. in kun ɗauki duk abin da a roba in a nike ta ne mm-hmm. ana iya ai unhani da ita in a narkar da ta ne ana iya ai unhani da ita shi ma ƙarya haka nan mm. ah, yanzu fiye da ma Eh, motor ɗin ga ko kuma eh, duk abin da ya shahi kamar gongoni haka da sauransu mhm. akwai unhanin da ake yi mu ma muna yi kamar tukane da ake yi da sauransu mhm. a lalle ana yi amma ba bai da yawa haka nan da ake cewa mhm. kuma ba tsare yake ba kadai ce ma ainihi vala ba tsare yake ba kenan mu kasashen mu muna iya mu ma kasan mu dai zan cewa Niger muna iya mu lisahi mu gani da wanga yana iya kawo muna eh, arziki yana iya kawo aiki Eh, da eh, eh, matasa haka su ma su samu abin da za su yi. ito Mala Usman an san da kana shugaban wannan kungiya ta matasan Afirka game da harkokin da suka shahe aiki hannu da sauransu kuma shugaba ne wajen wannan ayyuka daban-daban. Shin kwalliya tana biyan kuɗin ta wato kuna hita kuna samun alfanu sosai? To mu zan cewa kamar mu aikin mu mu ne mu gani wani irin tsari ake iya a yi don matasa su samu aiki. Mm. Ni eh, kullum lisahina shine mini yau a ce kamar na ini Allah na gode ma Allah na samu na ini yau amma menene lisayin da ni samu ne yi don a ce eh, wani ya amfana wani ya amfana da mm. wani abu da za a iya yi mm. kenan eh, haka ne muka ɗauki kama tayoyi mm-hmm. da da butalon roba mm-hmm. muka yi kama cewa kama wani kama um, abin da zai sa iska ya huto kuma da sanyi mm. ana iya yin wani da shi kamar ya zama na'ura na mai kawo sanyi mm-hmm. eh, da abun da aka yada haka a Eh, ko taya ko roba haka mm. kenan wannan mun gani da a ce kamar ya ɗauki tsarin da ake yi kamar eh, zan cewa kamar ƙungiya hudu mm-hmm. suna iya su iri hudu suna iya su aiki bisa kan wannan mm-hmm. kun ga akwai wanda zai iya a ce shine ke zawa ya tattaro duka finonu eh, tayoyi da mm-hmm. da butalla ya kawo ya aje shi wanda zai zai gaggama su in sun yi yawa shi kaɗai bai iya aiki sai ya ɗauki kyan aiki Eh, haka ne wanda zai eh, shi kuma zai kara gyara su su kyawu eh, mm. ya inganta su shi kuma shi kaɗai bai ya sai ya waɗansu mm. haka ne kuma wanda zai zo ya sa kamar adan ayyuhani kamar a sa wani a sa shi ga lantarki haka mm-hmm. shi ma haka nan kenan mu tsarin mu haka ne muke yin shi amma yanzu in kun ɗauka tunda ba ba a yi din ba sai a samu mai sayi mm. shi mai sayan shi shine adda wuya yau zan cewa mutane ba su da babu tambaya haka nan kwarai bisa kan ayyukan da muke yi kenan eh, in mu tsaya ne duk abin da muke yi ayyukan naku koko ba don haka ne ba sai ka in kun diba ne sai ka kasan mu duk abin da an ka yi cikin kasan mu mutane ba su ganin shawashi sai an ce daga ƙasa wani sai wala an mm. kawo abu a shawa da ƙasa ya yi inganci ya yi a inga to ki amma wannan babu laihi eh, don mu da eh, cikin kanmu ne yake mm. amma nan zuwa gaba mutane za su iya su gani kamar akwai unhani gare su sai hmm. eh, yanzu akwai kamfanonin da muke aiki da su su ne muke zuwa mu wayar da kansu mu ce musu kun gani eh, ya kamata ku gwada ma mutane da ku kungiyar ku tana da tana da lisahin da hmm. kamar a ce lalle cikin zaman duniya ya kamata mu san eh, duk abin da muke iya mu yi abin da muka unhani da shi a kara mishi albarka kenan da muke aiki da mm. kamfanin da ke suke biyan mu don mu yi aiki to madalla na gode eh, madan eh, amina mun zo kusan wato ƙarshen wannan muharata mu shin waɗannan matsaloli ne kuke fuskanta ko kuma matsaloli ne kuke ganin waɗannan matasa masu tattara kayayyaki suke cin karo da su yadda usman ne ya ce kun san duk abun da za ka yi a ƙasar sai mutane su zamanto suna ca kai ba su yarda ba mm. to ina ji kamar ran ina ɗauka shi kamar cikin ɓanne rashin wayewar kai tunda yau in kaso ƙasarka kaso abun da ake cikin ƙasarka ai duka tare kawai sai ku abubuwa sai su bunƙasu mhm. kenan ya kamata mu ma mu zamna mu kwatanta musu a'a kun san mutane suna da matsala kamar yanzu in ka ɗauki tsohuwar taya kace za ka yin kujerar zama da shi wani mutumin kawai sai ya ce kai shara ce za ka ɗauko ka kamin amma a'a in muka kwatanta musu da ba shara kaɗai ne da wala ka ka biya jika ɗari da nawa ka sai abu abu ga abun ga in ka sai ka ga ma sai ka taimake mu tunda mu ma matasa ne muke taimaka mm. kenan ya kamata mu rika jayo hankalin hankalin mu ma kanmu da hankalin mutane na waje mu kwatanta musu da duk abun da muka yi saboda cin cin gaban kasan eh, mm, mu ce da mm-hmm. tare mm. kuma ni na san yadda nake ta kullum na yarda mutanen Niger kadan kadan ne amma insha Allah za ku ganin canji wato sun fara ganewa cewa amfani da kayan da aka sake amfani da su za su kara eh, taimaka ma mutane samun kuɗin shiga kuma za ya sa mutane su bar yawan kashe kuɗi. To ni ina eh, kiran nake yi kamar zuwa ga magabatanmu ne gwamnati don su su diba eh, eh, a lissafa a gani yadda za a iya ba wanga aiki karhi tunda yana iya sa matasa su samu aiki kuma ƙasa wajen tattalin arzikinta ta samu ta ci gaba. To na gode to duka duka da haka ne mun ka zo ƙarshen wannan muharar tamu wadda ta mai da hankali kan sake amfani da kayayyakin da aka yi amfani da su wato recyclage a turance karafuna eh, ne robobi ne da dai sauransu abinda za mu rike a nan waɗannan sake amfani da kayayyakin da aka yi ake amfani da su yana taimaka ma matasa samun ayyukan yi kuma yana taimakawa ci gaban ƙasa ta fuskar tattalin arziki da kuma eh, kare muhalli abin da muke fata shine na magabata su ƙara rubanya ƙoƙari na taimaka ma waɗannan kamfanoni masu zaman kansu da waɗannan matasa masu ƙoƙarin nema na kansu a cikin wannan mahara ta mun gaito muku Mallam usman ɗanta ta shugaban eh, fondation africa jeune wato ƙungiya ta matasa na afirka da kuma madan sani amina ado wadda ita ma shugabar wani kamfani ne wanda yake sarrafa tayoyin da aka yi amfani da su wanda take yin kujeru da dai sauransu a madadin duka malaman da suka dafa wajen gabatar da wannan muhara ta yau ni malamin ma'ada nake ce da ku sai mako na gaba idan Allah kai ma huta lafiya